wanda ya zo tara ga watan Ramadan wata mai albarka dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas. Kafin mu shiga akwai wanda zai karɓa addinin Musulunci. Daga ina kake? Daga ina? Bayan asibiti, kana so ka shiga addinin Musulunci akan kanka, ko ko wani ne ya matsa ma ya ce sai ka Musulunci dole. kai kake so ka shiga to zan faɗi wata kalma sai ka maimaita ta a bayana ashhadu ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abinda kace ka shaida ba wanda ya cancanci a bauta masa da gaskiya sai Allah ka yadda za ka bauta wa Allah shi kaɗai ba tare da abokin tarayya ba, wannan na biyu ka ce ka shaida annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam manzan Allah ne, ka yadda da wannan abin da ka faɗa, me sunanka, Ibrahim, to ai sunanka mai kyau ne ma sunan annabin Allah ne wanda Allah ya kama sunansa sau sittin da tara a cikin Alkur'ani. Saboda haka baka da bukatan a canza ma suna yanzu abin da ke kanka ‘yan kwamiti na kusa da kai za su yi ma bayani na sauran abubuwa da suka hau kanka Allah ya tabbatar da kai a addini in kana da wasu matsaloli sai kai musu bayani duka za su saurari bukatunka kuma za su koya maka abin da ya hau kan mutum in ya shiga addinin musulunci Allah ya ma albarka ya tabbatar da kai a addini muna nan a cikin sura ta ashirin da hudu suratun nur za mu tashi aya ta talatin da نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجه الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم wannan sura da aka kira ta suratun nur to nan za a yi maganar nur ɗin Allah subhanahu wa ce Allahu nuru samawati wal ard Allahu واسم الجلالة مبتدا مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره نور خبر مبتدا مرفوع بالضمة وهو مضاف السماوات مضاف إليه والأرض معطوف عليه الله تعالى يبود من ون جملة دا جملة اسمية من المبتدا والخبر الله تعالى شيني حسكن سمي دا كسا me ake nufi da cewa Allah ta'ala shi ne hasken sammai da ƙasa malamai sun yi maganganu guda uku a nan wasu ka ce sunan Allah ne nurus samawati wal ard Allah sunansa nurus samawati wal ard kamar yadda ya inganta hadisi a cikin sallar dare na tahajjud du'aul istiftah annabi sallallahu alaihi wa sallama yace Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihinna wa lakal hamdu cikin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wa sallama na sallar dare yace Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihinna ma'ana kenan ya zama nurus samawati wal ard a wannan fassara suna ne na Allah subhanahu wa ta'ala na biyu Allahu nurus samawati wal ard Allah shine ya shiryar da sammai da ƙasa an-nur anan yana nufin nurul hidayah shiryarwar Allah ta'ala mun ce shiryarwar Allah ta'ala an kasa ta gida hudu akwai shiryarwa alhidayatul ammatul mutlaqa wanda kowa da kowa ya shiga allazi a'ata kulla shay'in khalqahu thumma hada wannan shiriya ɗin da ita ne mutum yake sanin yadda zai ci abinci da yadda zai haihu da yadda zai tara zuriya da sauran dabaru na zaman rayuwa da aka kira ta alhidayatul amma almutlaqa ash-shamila wacce ta shafi kowa da kowa hidaya ta biyu ita ce hidayatul tawfiq wal irshad shiryar da mutum zuwa ga hanya madaidaiciya wanda Allah ta'ala ya ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wannan shiriya kenan ta Allah ba mai iya ta sai Allah laisa alaika hudahum sannan shiriya ta uku hidayatul bayan hidayatul bayan ita ce wacce annabi sallallahu alaihi wa sallama da sauran annabawa da malamai suke wa mutane bayani yace wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratin lahi allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ila allahi tasirul umur wannan shari'a ce ta annabawa da suke dora mutane akan hanya madaidaiciya su yi musu bayaninta ta sannan hidaya ta uku alhidayatu ilal jannati, wal hidayatu ila nar ushur allazina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratil jahim waqifuhum innahum mas'ulun wannan hidaya ce zuwa wuta su ‘yan wutan ma sai an nuna musu hanyar wutar, sannan ƙarƙashin wannan akwai kuma hidaya zuwa aljanna, wanda Allah ta'ala ya ce bayan ‘yan aljanna sun shiga aljanna za su ce, alhamdulillahi allazi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana kina wannan shirya ce bayan sun wato zuwa aljanna suke gode ma Allah da ya shiryar da su hidayatul tawfiq da hidayatul bayan kuma ya nuna musu inda za su shiga aljanna din to wannan shine suka ce ma'anarsa shiryarwar Allah ta'ala wanda ya shiryar sammai da ƙasa kenan anan hasken ya zamo bi ma'anar hidaya wasu kuma suka fassara shi da cewa mudabbir samawati wal ard hasken yana nufin at-tadbir gudanarwar Allah ta'ala yudabbirul amra minas sama'i ila al-ardi to tadbir din shine aka fassara shi da haske cewa Allahu nuru samawati wal ard Allah shine mai gudanar da sammai da ƙasa sai Allah ta'ala ya ce masalu nurihi misalin haskensa wannan damirin an yi maganganu guda hudu kan wa ike komawa wasu malaman suka ce yana komawa kan Allah ta'ala ma'ana matsal nurihi misalin hasken nan na Allah ta'ala da ishiryar da sammai da ƙasa da shi shi shine wato ƙauli na farko Ƙauli na biyu yana komawa kan mumini matsal nurihi misalin hasken Allah ta'ala wato na shiriyar da ya sa a cikin zuciyar mumini wato wannan hidaya ɗin da ke cikin zuciyar mutum to shine masal nurihi misalin hasken mumini shine ma'anan miri ɗin na biyu na uku suka ce yana komawa ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam masal nurihi misalin hasken manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ta'ala ya aiko shi da shi sannan wasu ka ce yana komawa zuwa ga alkur'ani masalu misalin hasken alkur'ani to wannan misalin hasken ne za a buga misali da shi kamishkatin fiha misbahul kamishkat almishkat sun ce irin tagan nan da ake kiranta akwaku wacce ake yi a cikin zaure za a yi taga kamar za ta bulle amma ba ta bullewa inda ake sa fitila lokokin fitila ko lokon fitila ko akwakun fitila ko lalloki ana kiransa da sunaye da yawa inda ake sa fitila a cikin zaure to wannan dan gurin da ake sa fitila din shi ake kira mishkat inda ake dora fitila kun san ba a yi mata kofa saboda kada iska ta dinga shigowa tana kashe fitilan. lokacin ana yin fitila a ci balbal kuma yanzu abin da ya sa fitilan ake fitowa da ita fili duk inda hasken fitila yake zaka ga akwai shi a cikin gulaf ko a cikin gilas wannan gilas din shi yake hana wato iska ta dinga kashe wannan fitilar to da tunda babu gilas din da wadatattun gilas da za a saka fitila a ciki sai ake ɗan mata wannan akaku din sai a saka ta a ciki don kada wato rana ta dinga ko iska ta dinga kashe ta to wannan mushabba da mushabbahun bihi da adatu tashbihi al mushabba shine wannan hasken al mushabbahu bihi shine al mishkat din sannan adatu tashbihi din shine kaf to ƙarin bayanin da za a yi duka na wannan adatun tashbihi ɗin ne sai Allah ta'ala ya ce masalu nurihi misalin haskensa kamishkatin kamar wato wannan taga ce da ake ɗora fitila a kai wacce ba ta bullewa fiha misbahun a cikinta kuma akwai fitila fitila hasken kenan lagwanin wanda ake kunna wutar a jikinsa al misbahu shi kuma wannan lagwanin da ake ɗora hasken a kansa fi zujajatin yana cikin kwalba ko yana cikin gilas kaga haske zai ƙaru kenan Ga shi an sa shi inda iska ba ta zuwa kuma an zira shi a cikin gilas A zujajatu ita kuma wannan wato gilas ɗin saboda kyanta da haskenta ka annaha kaukabin durriyun kai ka ce tauraro ne mai ruruwan haske yuqadu ana kunno wannan wato fitila min shajaratin daga man wata bishiya mubarakatin mai albarka zaitunatin ita ce man zaitun ita fitila ɗin kuma an yi ta ne ko an kunno ta ne daga man zaitun wanda man zaitun shi ma mai ne mai kyau mai haske wanda yake saurin kamawa la sharqiyatin wala garbiyatin ita kuma wannan bishiyar zaitun ɗin inda ta fito ba a gabas ta fito ba ba a yamma ta fito ba yadda in ta fito daga gabas idan rana ta taso tana haska ta sai ta rage mata kwari haka kuma in ta fito a yamma in rana za ta faɗi tana hasko ta sai ta rage mata kyau to tana tsakiya ne yadda ranar in ta fito ba ta haskata in za ta faɗi kuma ba ta haskata saboda haka tana tsakiya irin bishiyar da ta fito a tsakiya rana ba ta dukan ta gabar da yamma to ta fi kyan mai shi sa Allah ce la sharqiyatin wala garbiyatin ba a yamma take ba ba a gabas take ba inda za ta dinga samun zafi mai yawa ko kuma sanyi mai yawa a'a tana tsakiya yakadu zaituha manta ya kusa saboda kyansa da haskensa yudhi'u shi kansa ya kama da wuta ya haske saboda kyansa walau lam tamsashu narun ko da wuta ba ta taba shi ba saboda kyan man ya kusa ya haske da kansa ya kama wuta da kansa nurun ala nurin haske ne a bisa haske ga hasken fitila ɗin nan ga kuma hasken man zaitun ɗin, Yahdillahu Allah yana shiryawa li nurihi zuwa ga hasken saman ya sha'u wanda ya ga damar shiryar da shi wa yadribu amsala Allah yana buga misalai nasu ga mutane wallahu bi kulli shay'in alim Allah ta'ala mai cikakken sani ne to wa ake nufi da wannan misali da aka buga malamai sun yi maganganu akan abin da ake nufi da wannan misali wasu malamai suka ce abin da ake nufi da Allahu nuru samawati wal ardh matsalu idan hidin yana komawa ne kan Allah subhanahu wa ta'ala to yana nufin hasken shiryawarsa shine hasken fitira da Allah ya halicci mutum a kai, kullu mauludun yuladu alal fitra fa abawahu yuhawwidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi misalin hasken da Allah ya sanya wa mutum na fitira a zuciyarsa kamishkatin kamar wato haske ne da yake cikin wani akwaku inda ake sa fitila shine aka kamanta shi da zuciyar shi mumini misalin wannan haske na fitira da Allah ya dasa a zuciyarka na san na bautawa Allah shi kadai ba tare da abokin tarayya ba to kamar an kwatanta wannan haske da wato imaninka wanda Allah ya halicce ka a kai sannan an kwatanta zuciyar mumini da mishkat wato mahallin inda hasken yake kenan shine mishkat din to sai kuma aka kamanta fiha misbah a cikinta akwai fitila wannan fitila kuma shine ilimin da Allah ta'ala ya ba mutum na sanin bautawa Allah shi kadai ba tare da hada shi da abokin tarayya ba sannan al almisbahu shi wannan kuma hasken fi zujajatin yana cikin kirji shi kuma kirjin anan zuciya take ita kuma zuciyar anan imani yake shi kuma imanin haske ne saraka sai aka kamanta kirjin mutum da cewa shine shine mishkat sannan wannan misbah din fitilar aka kamanta ta da zuciya ita kuma misbahu din fi zujaja zujaja din kuma shine imanin da aka saka a cikin zuciyar mutum to azzujajatu shi kuma wannan hasken na imani ka annaha kaukabin durri kamar wato abin nan ne tauraro ne mai ruruwan haske yuqadu ana kunno wannan hasken min shajaratin mubarakatin zaituna shajaratin mubarakatin zaituna shine wancan haske na Allah subhanahu wata'ala da ya shiryar da sama da ƙasa da shi shine hasken alqur'ani la sharqiyatin wannan haske na imani ba yahudanci bane wala garbiyatin ba kuma nasaranci bane yakadu zaituha wannan haske na imani ko da ba aiko manzo ba za ka iya gane girman Allah da shi saboda na fitira ne da Allah ya halice ka akai shine ya kadu zaituha yudhi'u wannan hasken nata ya kusa shi ya haskaka ma da kansa ma'ana ko da ba aiko annabi ba to wannan hasken na fitira ya kusa ya nuna maka cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wata'ala to wannan shine misali na farko da aka buga akan wannan cewa ana nufin mumini sana idan ha'un din tana komawa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce masal nurihi misalin hasken da Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallama na shari'a ka mishkatin Kamar a cikin mishkat aka sashi suka ce mishkat din shine annabi adam fiha misbah a cikin misbah a cikin wannan mishkat din kuma akwai misbah wato shine annabi Ibrahim wanda ta hanyar zuriyarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito shi kuma al wannan annabin shi kuma annabi Ibrahim shi kuma a cikin zujaja zujaja din shine annabi Isma'il wanda ta zuriyarsa shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito to an yi wannan fassara idan ha'un din yana komawa kan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan idan yana komawa kan alqur'ani ne masal nurihi misalin hasken alqur'ani kamishkatin wato in ya haska zuciyar mumini shi ma yana koma zuwa ga zuciyar mumini ne kamar kirji ne na mumini kamar hasken yana cikin kirjin mumini shi kuma wannan kirjin misbahu tana cikinsa misbahu shine zuciya ita ko misbahu din nan tana cikin zujaja wato tana cikin wannan hasken na alkur'ani da aka sanya mutum wato a cikinsa shine hasken shari'a da Allah ta'ala ya bayar to imamu tabari ya ce wannan fassarori da aka yi guda uku shi ya rinjayar da cewa qala tabari rahimahullahu ta'ala fi tafsirihi a cikin juz'i na tara shafi na ɗari uku sha 315 yace wa aula hazihil al-aqwal fi ma'ana zalika indi qawlu man qala mutumin da ya ce a cikin wannan fassara da aka yi ta hasken nan cewa hasken ana nufin shiryarwar Allah subhanahu wa ta'ala, wa aulal aqwali fi zalika bis sawabi qawlu man qala zalika mathalun darabahu Allah ta'ala lil qur'ani fi ƙalbi a halin iman bihi misali ne Allah ya buga na alƙur'ani a cikin zuciyar waɗanda suka yi imani da shi mislil mishkati wa hiya al-amud al-qindil shine wato inda ake dora fitila din allazi fihi al-fatila wanda a nan lagwani yake wa zalika nazirul kuwa takunu fil hitani kamar misalin taga ce da take a jikin garu wafaqahu ibnu kasir ibnu kasir shi ma ya yadda da wannan a cikin tafsirin sa juz'i na uku shafi na da da sittin 361 yace wa taqdiruhu shabbaha shubbiha qalbul mu'min an wato kamanta zuciyar mumini wahuwa huwa alaihi min alhuda da abinda aka wato halicce shi a kai na shari'a wa ma yatalaqahu min alquran da abinda yake gamuwa ko yake karba na al almutabiq lima huwa mafturun alaihi wanda yake daidai da shiryar da ke zuciyarsa sai ga Qur'ani ya zo da irin wannan shiryar kamar yadda Allah ta'ala ce a faman kana ala bayyinatin min rabbih wa yataluhu shahidun minhu fashubbiha qalbul mu'min fi safa'ihi aka kamanta zuciyar mumini a cikin tsarkinta fi nafsihi bilkin din aka kamanta ta da kamar lagwani ne fi zujaj a cikin wato kwalba الشفاف wanda yake mai wato mara kauri aljauhari wanda yake na jauhari wa ma yastahdihi min alquran da abin da yake neman shirya sana alqurani wa shar'i da kuma shirya na shari'a aka ce bizaitil jayyid safi shi kuma yayi kama da wato ainihin mai mai kyau tsaftatacce almushriq mu'tadil wanda yake mai haske kuma sannan madaidaici allazi la kadara fihi wanda babu gurbata a cikin sa walal hirafa fa qawluhu ka mishkatin fi mawdi'il fatila min al-kindil wannan shine inda ake sa lagwani din a cikin fitila hadha huwa al-mashhur walidha qala ba'dahu fiha misbah wa huwa zubala allati tadhi'u shine lagwanin da yake yin haske al-misbahu fi zujajatin wa hadha daw'u mushrikun fi zujajatin safiya yace wannan haske yana kyalkyali a cikin kwalba wacce take wato tsaftatacciya tsarkakakkiya wacce kuma ƙarin haske ne ya zama fitila an sa ta a cikin wannan to wannan shine abin da ibnu kasir ya zaɓa da shi da imamu tabari a wajen ma'anan matsalanurihi hika mishkatin cewa wato hasken ana nufin hasken alkur'ani wanda yake ɗauke da shirya sannan an kamanta wannan da ƙirjin mumini shine mishkat ɗin sannan misba ɗin shine zuciyarsa sannan wannan hasken kuma da yake cikin zuciyarsa shine shiryar da Allah ta'ala ya ba shi ta hanyar wato halittarsa akan fitira mai kyau to shi haske a baya mun yi bayani cewa malamai sun kasa hasken zuwa gida biyu shi yasa wasu ka ɗauke shi akan haske ma'anawi wasu kuma suka ɗauke shi akan annurul ma'anawi wasu kuma akan annurul hissi annuru ma'anarsa shine الضوء المنتشر الذي يعين على الإبصار duk wani haske da ke taimakawa mutum ya gani shi ake kira annuru wa zalika darban shi hasken ma iri biyu ne akwai dunyawiyu akwai ukhrawiyu akwai hasken duniya akwai hasken lahira fa dunyawiyu darban shi ma na duniyan hawa biyu ne darbun ma'qulun bi ainil basirati akwai wanda ake riskarsa da idon basira wa huwa man tashara min al-umuri ilahiyya shine abin da ya yadu din ta hasken Qur'ani hasken imani hasken san Allah hasken musulunci hasken gaskiya hasken kabari hasken lahira hasken aljanna hasken kyakkyawan makoma ka nurul aqli wa nurul Qur'an wa mahsusun bi ainil basari akwai wanda ake ganin sa kuma da ido na basira wa huwa man tashara min al-ajsam nayyira shi yasa Allah ta'ala ce yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri Allah yana fidda su daga cikin duhu zuwa haske qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna afaman sharaha Allahu sadrahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbih wannan yana kan haske daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala shine Allah ta'ala ya kamanta wannan hasken kenan haske ne na shirya, haske ne na imani haske ne na san Allah haske ne na san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haske ne na Qur'ani haske ne na gaskiya dama hasken biyar ne hasken da zai haskaka maka gaskiya ya hana ka bin ƙarya wanda zai haskaka maka tauhidi ya hana ka shirka wanda zai haskaka maka adalci ya hana ka zalunci wanda zai haskaka maka ilimi ya raba ka da jahilci wanda zai haskaka maka gaskiya ya raba ka da ƙarya wanda zai haskaka maka sunna ya raba ka da bid'a to duk wannan hasken daga cikin alkur'ani ake samunsa to shi yasa Allah ta'ala ya ce wanda Allah bai sanya masa haske ba ba za ka samu haske tare da shi ba to shine yace asani masu kauli nabi suka ce annahu shabbaha nural imani fi qalbil mu'min bil misbah fal mishkatu qalbuhu wal misbahu nurul imani fihi wa qila al mishkatu sadruhu wal misbahu al qur'an wal imanu allazani fi sadrihi والزجاجة قلبه فكأنه مما فيه من القرآن والإيمان كوكب مضيء تتوقد من توقد من شجرة وهي الإخلاص ونشين إخلاصي فمثل الإخلاص عنده كشجرة لا يصيبها الشمس فكذلك هذا المؤمن قد احترس من أن تصيبه الفتن شين يا تركك شيكما أتكن واتو ضياء ضياء التاويل في معاني التنزيل na Sheikh Abdullahi na Gwandu shaƙiƙin shi Usman dan Fodiyo yace da aka ce la sharqiyatin wala garbiyatin sai ce bal sharqiyatun wa garbiyatun kenan tunda ba sharqiya ce kawai ba ba garbiya kawai ba to sharqiyatun ce garbiyatun ma'ana tana samun ice domin aka shuka bishiya ba ta samun hasken rana ba ta yin kyau to in kuma rana ta mata yawa kuma sai ta cutu aka sai Allah ya sa ta ba sharqiya ce kaɗai yadda rana za ta dinga haska ta ta bangare guda kawai ba ba kuma garbiya ce kadai yadda rana ta dinga haska ta ta baya kawai ba Allah ya sa ta sharqiyatun ce garbiyatun a fili take karara haske rana na yamma yana bugunta na kuma gabas yana bugunta saboda haka sai ta tashi mai kyau saboda ta samu haske guda biyu yace kore mata sharqiya kawai da kore mata garbiya kawai ya nuna sharqiyatun garbiyatun ce ba sharqiyatun ce kawai ba ba kuma garbiyatun ce kawai ba to mun faɗa abinda imamu tsabari ya rinjaye na cewa duk wacce fassara da aka yi wacce ta rinjaye a ciki shine a fassara shi da hasken alkur'ani wanda ya zo ya dace da hasken fitira da Allah ya halicci mutum a kai to ya samu gindin zama ga haskenka da Allah ya halicce ka a kai na imani ga kuma hasken alkur'ani da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mutum ya ƙara haskaka da su na'am في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ۖ ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب Allah سبحانه wa ta'ala ce fi buyutin wannan haske na musulunci da alkur'ani to yana da alaka fi buyutin a cikin ɗakunan Allah ta'ala ake samunsa shine masallatai ta hanyar karatun ƙur'ani ta hanyar sallah ta hanyar itikafi ta hanyar ayyukan alkhairi da ake a cikin masallaci a nan ake samun wannan haske daga wannan yana ta'alluki da zujaja ɗin. ma'ana zujajatun fi buyutin wannan haske na cike cikin fitila na imani to yana da alaka fi buyutin a cikin masallatan Allah wanda nan ne ake samu hasken wannan yayi daidai da abinda zo a cikin sahihul bukhari hadisi mai lamba ta 6316 da sahihu muslim hadisi mai lamba ta 763 da hadisin tirmuzi mai lamba ta 300,319 da kuma sahihun adabul mufran na shek albani wanda yake eh, hadisi mai lamba ta 533 da kuma cikin fathil bari juz'i na 11 shafi na 118 cewa annabi sallallahu alaihi wasallama in zai tafi masallaci kamar da muka karanta a cikin hisnul muslim yana yin addu'a yana cewa Allahumma ja'al fi qalbi nuran Allah ka sanya min haske a cikin zuciyata kun ga ashe neman haske yana da alaka da tafiya masallaci tunda hasken ba na fitila ake nufi ba na shiriya ne shiriya kuma mafi yawanta ana samo ta ne a wajen bautar Allah to sai ka ce Allahumma ja'al fi qalbi nuran Allah ka sa min haske a cikin zuciyata sannan yace wa fi lisani nuran in an sa haske a zuciyarka aqidarka ta zama mai kyau kenan sai ce wa lisani nuran ka sa mun kuma haske akan harshe na wanda yake da haske akan harshen sa maganganun sa zasu zamo gaskiya kenan da adalci wa fi sam'i nuran ka sa mun haske a cikin jina ya zama abin da nake ji alkur'ani ne da zikiri da abubuwa masu amfani wa fi basari nuran ka sa mun haske a idona wa min fauki nuran ka sa min haske a burbushin sama na wa min tahati nuran ka sa min haske a ƙarƙashin ƙafata wa an yamini nuran ka sa min haske a damana wa an shimali nuran ka sa min haske a haguna wa min amami nuran ka sa min haske a gabana wa min khalfi nuran ka sa min haske a bayana wa ja'al fi nafsi nuran kuma ka sa haske a cikin zuciyata wa a'azim li nuran ka girmama haske a gare ni ya zama ba abin da nake ganin girma sai haske wa azim nuran kuma ka girmama mun hasken wa ja'al nuran ka sanya mun haske a rayuwata wa ja'alni nuran ni ma din ka mai da ni haske ga baki daya Allahumma a'tini nuran ce ya Allah ka bani haske wa ja'al fi asabi nuran ka sanya haske a cikin jijiyoyina wa fi lahami nuran ka sa haske a cikin nama na wa fi dami nuran ka sa haske a cikin jini na wa fi sha'ari nuran ka sa haske a cikin gashi na wa fi bashari nuran ka sanya haske a cikin fatata wa ja'alli nuran fi kabri ka sanya min haske a cikin kabri a cikin ƙasusuwa na ma ka sa haske wa zidni nuran وزدني نورا وزدني نورا wa لي نورا على نور wannan ita ce addu'a da annabi yake sallallahu alaihi wa sallama zai shiga masallaci daka masu cewa yana ta'alluki da fi buyutin yana da ta'alluki da tafiya masallaci to wannan yayi alaka da waccan addu'a don an yi maganan haske ne kuma sai aka yi maganan masallaci sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zama in zai tafi masallaci yake karanta wannan addu'a masu magana ta biyu kuma suka ce yana da alaka da yusabbihu ai fi buyutin a cikin wasu gidaje gidajen su ne masallacen Allah subhanahu wa ta'ala Allahu wanda Allah ta'ala ya yi umarni an turfa'a a ɗaukaka ta Allah ya umarni a ɗaukaka masallaci ɗaukaka masallaci iri biyu ne na farko akwai gina masallacen wanda ya inganta a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni mara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajid fi dur wa an tutayyaba wa tunazzafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da a gina masallatai a kowace unguwa kuma ya zama masallatan nan ana share su kuma ana sa musu turare ya zama ana yawan sa turare a masallatan kuma ana ana share su wata mata baka a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama tana sharan masallaci rannan sai manzon Allah bai ganta ba yace ina wannan mata aka ce ba ta da lafiya yace to in ta mutu a sanan min ne mata sallah sai ta rasu a lokacin da tsakiyar rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana kaidula sai sahabbai suka yi mata sallah suka binne ta da annabi ya tashi sallallahu alaihi wasallama yace wai ina labarin matan nan aka ce ai ta mutu a lokacin kana kailula sai muka gaba sai mun tashe ka ba saboda ita sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce ban gaya muku cewa in ta rasu ku gaya mun ba ku kai ni kabarinta aka kai shi kabarinta yayi mata sallah tana cikin kabarin ya ce idan na wa mutum sallah Allah yana sa masa haske a cikin kabarinsa tunda matar mai sharan masallaci ce ya kamata ta samu wani guziri da za ta tafi da shi lahira shi ne ta samu hasken kabari da haka an mata sallar an binne can amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallama sai da ya je yayi mata sallah akan kabarin don Allah isa mata haske a cikin kabarinta kun ga ta samu abin ɗaukaka Shi ne ma'anan wato ɗaukaka masallaci ma'ana ta ɗaya ma'ana ta biyu ɗaukaka masallaci shi ne a raya shi da ibada wato a dinga yawan zuwa ana karatun ƙur'ani a ciki a dinga yawan halartar sallolin farilla da nafila a ciki a kuma raya shi da itikafi da sauran ibadu waɗanda ake a cikin masallacai wa yuzkar fi hasmuhu kuma yuzkara fi hasmuhu a dinga kuma yawan ambatan Allah a cikin waɗannan masallatai ɗin ta hanyar karatun Ƙur'ani, azzikir karatun Ƙur'ani zikiri ne, azkaru sabahi wal masa waɗanda ake zikiri ne, sannan shiga mutum ya itikafi zikiri ne, astaghfirullah zikiri ne, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar duk wannan zikiri ne, yin sallah ma zikiri ne, kusan addinin ma duka zikiri ne. yusabbihu lahu fiha bil gudu wal asali rijalun Allah ya ce wasu mazaje suna yin tasbihi tasbihi anan an fassara shi da sallah an ko fassara shi da sallan nafilfili an ko fassara shi da itikafi an ko fassara shi da tasbihi wanda aka saba na subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah bil guduwi wal asali suna yin tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala da yammaci da kuma safiya da safe da yamma suna ambatan Allah a ciki wasu fassara wannan da sallar duha ita ce ake yin ta da hantsi sannan kuma sun fassara yamma din kuma da sallolin da ake na nafilfili in dare yayi sune salatun lail da kuma salatul duha wasu ma sun fassara ta da salatul tasbihi wacce aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya wa amminsa Abbas ita salatun tasbihi duk da malamai sun kai ruwa rana akan ingancinta amma Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala yace salatu tasbihi ta inganta yadda ake yin salatu tasbihi raka'a hudu ne ake yi kowace raka'a za a yi mata tasbihi saba'in da biyar idan an haɗa a raka'a hudu ya zama tasbihi ɗari uku kenan idan mutum ya yi raka'an farko yana tsaye bayan ya karanta fatiha da sura sai ce subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar sau goma sha biyar idan ya yi ruku'u sai ya sake faɗar subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar sau goma in ya ɗago ya sake maimaita sau goma talatin da biyar kenan in ya yi sujjada nan ma ya faɗa sau goma arba'in da biyar in ya ɗago ya zauna ya sake maimaita sau goma hamsin da biyar in ya koma sujjada ya sake yin goma sittin da biyar in ya ɗago sai ya jalsatul istiraha ya ƙara yin goma saba'in kenan da biyar in ya miƙe sai shiga raka'a ta biyu nan ma ya saba'in da biyar to saba'in da biyar ɗin nan sau hudu shine ɗari uku to wannan sallar wacce take da wannan siga ita ce ta zo da ma'anan salatu tasbihi wanda a cikin sahihu targhib wa tarhib da sahihu ibn maja Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala ya kawo bayanai ya kuma yi raddi akan wanda suka za'afa ko hanyoyin da suka zo da ifan da wanda suka inganta na wannan sallah to sun fassara wannan da wannan rijalun mazaje masu tasbihi a cikin masallatan Allah safa da yamma la tulhihim tijaratun kasuwanci ba ta shagartar da su at-tijaratu anan yana nufin masu tafiya su siyo kaya a wani gari to tafiya akan hanya kamar yadda suke tambaya malam na shiga mota na tafi Legas irin motar nan da ba ta tsayawa kuma gashi lokacin sallah ya zan yi ce sai ka ce a tsaya kai sallah in ba za a tsaya ba sai kai sallar a haka kada mutum kasuwancinsa ya shagaltar da shi ga barin kura da sallah wala bai'un ko siye da siyarwa ‘yan kasuwa kenan da suke cikin rumfunan su da masu kewayawa a kaya a ka suna talla, da an kira sallah a je kayanka ka shiga masallaci, domin abinci kake nema wannan kuma lahira kake nema da aljanna kuma neman aljanna yafi neman abinci to shine Allah ta'ala ya ce wato jawo kayan siye da siyarwa a cikin wato eh, tijara da kuma siye da siyarwa na zaman gida wancan kuma na tafiye-tafiye to baya shagaltar da su an zikirin lahi gabarin ambatan Allah wa iqamis sala da kuma tsayar da sallah wa ita'iz zakati da kuma bayar da zakka ba sa wasa da sallah ba sa wasa da ambaton Allah kuma da lokacin zakka yayi sai su yi kokari su yi zakkar da Allah ta'ala ya dora musu domin Allah da yawa yana hada sallah da zakka wanda yake nuna idan kana yin sallah baka fitar da zakka to sallar ta kama ba za a karbe ta ba Abdullahi dan Abbas ya ce Allah ya haɗa abubuwa uku da uku a cikin Alkur'ani ya nuna ba zai karɓi kowane ɗaya ba sai da ɗan uwansa yace aqimus salata wa atuz zaka ku tsayar da sallah ku ba da zakka sau 22 Allah yana hada sallah da zakka wa yuqimuna salata wa yu'tuna zakka fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakka wa allazina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa mimma razaqnahum yunfiquna kun ga tsayar da sallah kullun ana hada su da zakka to in mutun yana sallah yana da abin yin zakka baya yi to Allah ta'ala ba zai karɓi sallarsa ba har sai yana yin zakka haka nan na biyu wa ati'u Allah wa ati'u Rasul ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi sallam idan mutum ya ce yana bin Allah amma baya bin manzon Allah sallallahu alaihi sallam to bin Allah ma Allah ba zai karba ba sannan na uku anushkurli wal ka ka gode mun ka gode ma iyayenka wanda yake godewa Allah amma baya godewa iyayensa baya mutunta su baya musu hidima baya musu addu'a baya musu biyayya to biyayyar da yawa Allah ma tana da rauni ba dole a karba ba yace to shi yasa akai ta hada waɗannan a cikin alqur'ani wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana anushkur li wal walidayka ilayya al masir ya khafuna suna jin tsoron yauman wata rana ta taƙallabu fihil wanda za ga zuciya tana jujjuyawa a cikin wannan rana saboda tashin hankalin da ke ciki wal absaru za ga idanuwan mutane suna ta jujjuyawa kowa yana neman mafita yana neman gurin da zai gudu zuciya ta firgita ta razana ta tsorata ta cika da tsoro sannan ga ido ya zazzage ya zazzare yana jin tsoron me zai gamu da shi to Allah ya ce ku kiyaye kanku da wannan rana ta hanyar tsayar da sallah da ba da zakka da kuma ambaton Allah subhanahu wa ta'ala wata'ala humullahu don Allah ta'ala ya saka musu ahsana ma amilu mafi kyawun abin da suka aikata Allah ta'ala wajen aiki mai kyau kamar yadda ya inganta hadisi annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yace wanda ya niyan aikata kyakkyawan aiki bai samu damar aikatawa ba sai Allah ta'ala i bashi lada ɗaya akan me aka ba shi ladan akan niyarsa. wanda kuma ya yi niyyar kyakkyawan aiki sai ya aikata kyakkyawan aikin sai Allah ya ninka masa sau goma zuwa ɗari bakwai zuwa abin da Allah ya ga dama man ja abin hasanati falahu asharu amsaliha in ko mutum yayi niyyar zai aikata mummuna sai ya fasa sai a bashi lada ɗaya saboda fasawar ma ai akwai lada a cikin fasa sabo wanda kuma ya aika niyyar zai aikata sabo ya aikata sai a rubuta masa alhaki daya to abun mamaki mai lada yana rubuta maka goma goma mai alhaki yana rubuta maka ɗaya ɗaya ɗaya yaya aka yi mutum ya yi sakaci har ɗaya ɗaya ɗaya ta rinjayi goma goma goma goma kun ga abin akwai sakaci Allah ya ce in kai abin kirki zan baka goma in kai abin tsiya zan baka ɗaya wai mutum ya yi sakaci har a ce ɗaya ɗaya ɗaya tafi goma goma saboda wani kafin ya yi abin da za a rubuta masa na goma ɗaya sai ya yi wanda za a rubuta masa na sabo guda saba'in kun ga ashe mu ne shi yasa Allah ta'ala ce li yajziyahumullahu don Allah ya saka musu ahsana mafi kyawun ma'amilu amilu abin da suka aikata wa yazidahum kuma Allah ya ƙara musu min fadlihi daga cikin fadalansa Allah yana ƙarawa yazidu yakan ƙara ko to wannan ƙarin ne yace daga 700 zuwa abinda Allah ta'ala ya so wallahu yarzuqu man yasha'u Allah yana azurta wanda ya ga daman azurta shi arzikin duniya da lahira ko arzikin duniya kawai ba na lahira ko arzikin lahira kawai ba na duniya ko ba arzikin a duniya ma ba arzikin a lahira bi gairi hisabin ba tare da lissafi ba shi wato rabon arzikin Allah ta'ala hawa biyu ne akwai lugatul arqam abinda Allah yake bayarwa da wani adadi akwai kuma abinda ya wuce adadi kamar masu haƙuri inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab Abu Huraira yace abu biyar suna jawo abu biyar duk wanda Allah ya bashi abu biyar to abu biyar din za su jawo masa abu biyar kuma yace na ɗaya duk mutumin da Allah ya azurta shi da godiya akan ni'imar da aka yi masa to godiyar za ta karo masa ni'imar sai kafa hujja da ayan nan da Allah ta'ala yake cewa me la in shakartum la azidannakum in kuka gode zan kara muku kenan godiya yakan jawo ƙari to yace to duk wanda Allah ya masa ni'ima kuma ya bashi ikon godiya to Allah zai dinga karo masa ita na biyu Allah ta'ala yace in kuna istighfari to Allah ta'ala zai buɗe muku ƙofofin arziki fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana gaffara yursilu samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara malakum la tarjuna lillahi wa qara ashe yawan istighfari yana bude kofar arziki a samu arzikin gari da arzikin yaya da arzikin kuɗi da arzikin kasuwanci sannan na uku yace haƙuri Allah ta'ala ce inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab masu haƙuri Allah yana ba su lada ba tare da lissafi ba mai haƙuri ladansa ba a lissafawa sannan yace na hudu dogaro ga Allah duk wanda ya dogara ga Allah to Allah ya ishe shi wa ma yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu inna Allah baligu amrihi karja ala Allah li kulli shay'in qadira duk wanda ya dogara ga Allah to Allah ya ishe shi lokacin da aka jefa annabi Ibrahim a cikin wuta yace hasbunallahu wa ni'mal wakil sai Allah yace ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim lokacin da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama taron dangi sai yace allazina qala lahum an-nasu inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil sai Allah ya ce mai fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su wattaba urduwan Allah ina wanda ya dogara ga Allah Allah ya ishe shi sannan ya ce na biyar wanda duk ya ji tsoron Allah to duk musifar da ya shiga sai Allah ya bashi mafita wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wanda duk ya ji tsoron Allah Allah ta'ala zai ainihin wato bashi mafita daga dukkan musifa in Allah kun lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum in kuka ji tsoron Allah Allah zai ba ku rariya sannan ta tantance ƙarya da gaskiya sannan ya kankare muku zunubanku to shi yasa Allah ya ce wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah ya sa mu cikin wanda zai musu arziki ba tare da lissafi ba na'am والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه موج فما له من نور bayan Allah ta'ala ya faɗi muminai irin misalin su su haske ne sai kuma aka dawo kan kafirai Allah ya ce wallazina kafaru waɗanda kuma suka kafirta a amaluhum ayyukansu kasarabin biqi'atin kamar wato kawalweniya ne kawalweniya irin abin da mutum yake gani akan titi misali ka ɗauka ruwa ne a kotaran sai kaga idan ka yayo dare ka sai ka hango ruwa a kwance falfalfal ga ruwa can sai ka je gurin sai ka tarar babu ruwa me kuke kiransa wannan ku yawwa akwai sunaye ne da yawa da naje sakkwato ne bayani sai wani ya faɗi wani sunan kuma su a sakkwato da suke kiransa irin wannan abin da za ga kamar ga can a kwance shi ake kira wannan ne ko za ka ga haske haka kamar ruwa ko da daddare ma a wani labari irin na bandariya din nan aka ce wai an koro barawo da daddare sai akwai irin shimfiɗaɗɗen dutsen nan da in wata ya haska shi sai ka ɗauka ruwa ne a kwance sake cewa ku tare shi kai ya faɗa ruwa kai ya faɗa ruwa shi kuma ya ɗauka ruwan ne da gaske yana zuwa sai ya tsalle ya tafi da ka to akwai shimfiɗaɗɗe shine atin ɗin a shimfiɗe yake kamar kwalta kamar kwalta ka hango kamar ruwa to shi ma kafiri wanda bai yadda da Allah ba bai yadda da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba bai yi addinin musulunci ba to shi yana ta aiki yana ta wahala yau da gobe shi ma yana ta aiki ne to wannan aikin da yake Allah ya ce kamar wancan abin ne yana sa rai kamar in ya je lahira zai ga abin kirki to shine yahsabuhu zam'anu ma'an Biki atin din yana nufin shimfidaddan guri haka wanda ba tudu ba ba kwari ba Ya yahsabuhu zam'anu ma'an mai tsananin jin kishirwa ya ɗauke shi a matsayin ruwa ya ɗauka ruwa ne hatta idza ja'ahu har sai lokacin da ya zo masa lam yajiduhu shay'an bai same shi komai ba saboda ba ruwa ba ne. to haka kafiri yake yana ga cewa kishirwar shine sanya shiga aljanna wannan ruwan kuma shine aljanna to shi ba bai aikin aljanna ba amma ya ɗauka a zatansa yana aikin aljanna har sai ya zo dab da mutuwa ko ya zo lahira sai ga ashe bai aikin komai ba a gani wa ila ma amalin. min amalin faj'alnahu haba'an mansura Allah ce mun gabata a bisa abin da suka aikata na aiki muka mai da shi kura a kadewa ba su da aiki kenan kafirai a lahira wa wajada Allah indahu sai ya samu Allah ta'ala a wannan gurin wajen ajalinsa kenan fa waffahu hisabahu Allah ta'ala ya cika masa hisabinsa shine wato ya shigar da shi wuta tunda ainihin wato bai aikin kirki ba wallahu sari'ul hisab Allah ta'ala mai gaggawan hisabi ne wa ma amru sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrab al'amarin tashin alkiyama bai fi kiftawan ido da bismillah ba ko ko misali na biyu Allah ya bayar da wanda ya ƙara fito mana da hatsarin kafirci yace auka zulumatin fi baharin lujjiyin ko kuma shi aikin kafiri kamar duhu ne dufai ne jam'in duhu fi baharin lujiyin a cikin kogi mai tsananin zurfi kogi ne mai tsananin zurfi kaga akwai duhu sannan ya ga shahu maujin kumfa ta zo ta rufe wannan ruwan kogin kaga an ƙara samun duhu hawa na biyu ga duhun can ƙasan kogi ga kumfa ta zo ta rufe saman kogin yadda ba za ka ga haske ba min fauqihi maujun sannan ita ma wannan kumfar wata kumfar ta ƙara tasowa ta rufe ta kaga an samu duhu kenan hawa nawa hawa uku min fauqihi sahabun sannan kuma a sama ga girgije ya yi duhu ya rufe haske ga duhun kogi ga duhun kumfa ga wani duhun kumfar akan duhun kumfa sannan kuma ga duhun girgije da ya zo ya rufe gurin duhu hawa hudu kenan to shi kafiri manufarsa shine kogin kafiri zuciyarsa ba ta da kyau to ita aka siffanta ta da kogi mai tsananin zurfi mai duhu duhun kafirci ne sannan kuma ga duhun kafirci a cikin zuciyar tasa matacciya sannan shi kafircin kuma duhu ya an gina shi akan duhun jahilci shi kuma jahilcin shi ake kuma gina ayyukan son zuciya a kai shine sabawa Allah da aikata kafirci din kaga an samu duhu hawa hudu kenan duhun zuciyar duhun kafirci duhun jahilci duhun munanan ayyuka to ina za a samu haske tare da wannan ba haske tare da shi shine Allah ta'ala ya ce zulumatun ha fawqa ba'd wato dufai ne shashin su akan shashi duhu kan duhu duhu na dukan duhu duhu a cikin duhu shine zulumatun fauka fawqa ba'd shine suke cewa baki kirin ko baki wilik ko baki sidik duhu yayi duhu kenan a idza akhraja yadahu Allah ta'ala ce idan ya fito da hannunsa lam kadiya raha ba ma ya kusa ya ga hannun saboda duhu yayi duhu kai haka da hannunka ba ba za ka san ina hannunka yake ba ma'ana baya ganin gaskiya baya gane gaskiya ba kuma ya bin gaskiya wa man lam yaj'alullahu lahu nuran wanda Allah ta'ala bai sanya masa haske na imani ba fa malahu min nurin ba shi kuma da ragowan haske babu inda zai samu haske din na'am ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير الله سبحانه وتعالى ألم ترى shin baka sani bane ko baka gani ba annallaha cewa Allah subhanahu wa ta'ala yusabbihu lahu man fis samawati wal duk abin da ke cikin sammai da duk abin da ke cikin ƙasa yana tasbihi ga Allah subhanahu wataala sabbaha lillahi ma fis samawati ma fil ard yusabbihu lillahi ma fis samawati ma fil ard fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba subhana rabbiyal al sabbih isma rabbikal a'la to wannan duk tasbihi ne duk abin da ke cikin sammai da ƙasa akwai nau'in tasbihin da yake wa Allah subhanahu wataala wa tsairu safatin Allah ya ce ga tsuntsaye su ma sun yi sahu sahu a sama su ma suna nasu wato ainihin nuna bajinta din wajen bautawa Allah subhanahu wataala to kaga tsuntsaye an shigar da su cikin waɗanda suke bautawa Allah tare da tsuntsaye annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasa mana su biyu dangane ga wanda ake ci da wanda ba a ci yace akwai tsuntsayen da ba a ci na ha rasulullah sallallahu alaihi wasallama an kulli zimi kilabin min at wa kulli zinabin min as-siba dukkan tsuntsayen da suke cin nama to ba a cin su haramun ne irin su hankaka irin su mikiya irin su shaho irin su shirwa irin su ungulu da duk wannan tarkacen masu kama abu da ta su sama da shi to duk waɗannan cin su haramun ne amma kuma su dangane ga tsakaninsu da Allah su musulmi ne to amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wasu abu biyar fasikai ne duk inda kuka gansu ku kashe su a ciki ya kawo bera ya kawo kare mai cizo ya kawo hankaka wanda yana daga cikin wanda yake bata amfanin gona to shi yasa ibnu hazmun da yace an kira su fawasik sai ce kun ga kenan a cikin dabbobi ma akwai fasikai to da haka ba a cikin mutane ne kadai ake samun fasikai ba to ai su ba a musu ba a kallafa musu shari'a ba shi yasa Allah ya ce awalam yarau illa tsayr fawqahum safat ba su ga ainihin tsuntsaye a burbushinsu ba sun yi wato sahu sahu a sama suna ninkaya a sama wannan aya ce ta Allah ta'ala wa sakharna ma daudal jibala yusabbihna wa tayr Allah ya ce mun horewa annabu dauda wato tsuntsaye suna yin sujada suna yin wato tasbihi tare da shi da kuma duwatsu in yana tasbihi sai tsuntsaye su dinga amsawa awalam yarau illa tayr fawqahum safat alam yarau ila tsayir musakharatin fi jawi sama'i ma yumsikuhunna illa Allah Allah ya ce wa tsairu su ma tsuntsaye safatin suna ta shawagi a sama kullun kowanne daga cikin su qad alima salatahu ya sanya zai yi sallarsa wa tasbihahu kuma ya zai wa Allah tasbihi ko kullum kowanne daga cikinsu alima Allah ya san salatahu yadda yake wa Allah sallah wa tasbihahu da kuma yadda yake wa Allah tasbihi sai dai su ibada su kauniya ce ba shar'iyya ba ce akwai al'ibada al-kauniya akwai al'ibada a shariyya al'ibada a shariyya ita ce ibadar da in baka yi ta ba za a saka ka a wuta in ka yi ta za a saka ka aljanna al'ibadatul kauniya ita ce ibadar da Allah ya gini mutum a kai ko dole ya yi ta ba shi da damar sabo shi yasa Allah ta'ala ce inna aradunal amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqana minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula to wannan takalifi ne na wato shari'a wacce take akan mutane wallahu alimun Allah ta'ala yana da cikakken sani bima aluna da abinda mutane suke aikatawa in khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun walillahi mulku samawati wal ard mulkin sammai duka da mulkin ƙasa duka ya tabbata ga Allah ta'ala shi kadai wa ila masir makoma kuma ga Allah ta'ala take kawai da haka kowa wannan aya akwai kwadaitarwa a cikinta akwai tsoratarwa idan abin kirki kake aka ce makoma tana ga Allah kaga kenan zai saka maka da abin kirki idan abin tsiya mutum yake aka ce makoma tana ga Allah to ana nufin yayi taka tsantsan kada ya je ya ga abin da baya so na'am ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار الله سبحانه وتعالى ألم تر أن الله يجزي صحابا يزجي صحابا baka gani ba ko baka sani ba cewa Allah ta'ala shine yake koro gizagizai da hadari Ka ga hadari ya ko Allah ne yake koro hadari ka ganshi ainihin wato ya ɗebo ruwa ya taho thumma yu'allifu bainahu sannan idan ya koro ta nan ya koro ta nan sai kuma ya hada tsakaninsu kaga wannan hadarin da wannan lawaqiha suna barbarantar juna tsakanin mai zafi da mai sanyi thumma al'uhuru kaman sannan Allah ta'ala ya sanya shi ya zamo yayi kauri wani kan wani wani kan wani shine zaka ganshi wato a sama din nan yayi baki kirin fataral wadaka Allah ce sai kaga digon ruwa alqatru kenan sai kaga ruwan ya khuruju yana fitowa min khilalihi ta tsakaninsa idan iska mai zafin tana barbarar iska mai sanyin sai kaga kuma suna gugar juna shine sai kaga ruwa kuma yana tsattuwa tsakanin wannan gugar da suke a tsakaninsu to wannan wata ni'ima ce kuma ta Allah ta'ala dan da an ce ruwan da ya taho yadda ya taho duka ya zubu ai mutuwa za a yi amma Allah sai tara shi a sama sai a turo iska mai zafi shi kuma wannan a daskare yake mai sanyi sai wannan mai zafin ta dinga gegara wannan mai sanyin sai dinga tsattuwa yana zubowa kaɗan kaɗan daidai gwargwado amma da haka za a ɗebo shi kamar yadda ake cewa kamar da bakin ƙwarya a ce yadda aka ɗebo ruwan nan haka ya bakin nan a sama a ce a sako shi sha kanmu ai mun gama yawo to amma Allah sai ya dinga aiko wannan iska mai zafi da mai sanyi suna barbaranta juna sai kaga ruwan yana tsattuwa tsir tsir tsir yana sakowa daidai bukata kun ga wannan ni'ima ce ta Allah subhanahu wataala wa yunazzilu minas sama'i min jabalin Allah ce sai kuma ya sakko ya sassaukar minas sama'i daga girgijiyar anan as-sama yana nufin girgijiya min jibalin daga dutse shi sa Abdullahi dan Abbas yace Allah yayi dutse biyu dutsen sama na kankara ne dutsen ƙasa kuma na na wato ƙasa ne wannan dutsen na ƙasa wancan dutsen na kankara ita wannan kankara haka take zuwa ruwan yana zuwa ne a daskare dan da ba a daskare yake ba zai iya tafiya ba idan ka ɗebo ruwa ka ka watsa shi ai cewa zai to amma Allah sai ya daskarar da shi in ya daskarar da shi sai ne ta tafiya a daskare in kuma yazo aka turo iskar da za ta barbare shi mai zafi sai ka ga kuma wani iko na Allah daga kishiya yake fitar da kishiya wuta ai kishiyar ruwa ne ruwa kishiyar wuta ne hmm. amma sai kaga ana ruwa kuma kuma ana ana kuma hasken wuta kuma ta cikin ruwan ake samun wato kuma wuta ga wata ni'ima ta Allah subhanahu wataala hawa biyu daga cikin kishiya sai fitar da kishiya ana ruwa kuma sai ka dinga ganin wato walƙiya walƙiyan nan kuma wuta ce kuma a cikin ruwa kaga Allah ta'ala kenan shine mai ikon fit da kishiyan abu daga cikin kishiyansa wa yunazzilu minas sama'i min jibalin yana saukarwa daga sama kuma daga wannan dutse na kankara fiha min baradin daga cikinta kuma yake fitar da baradin wannan ruwa din yusibu bihi man yasha'u ko kuma baradin Abdullahi dan Abbas ya fassara baradin din da wato ainihin kankara da take faduwa katuwa katuwa ko kuma irin gatarin aradun nan ko kwaran kwatsa ko tarnatsa ko aradu har mutane suna rantsuwa da su sun dauka wani abu ne sai mu ce ya rantse da kwaran kwatsa wa ga ma ana rantsewa da kwaran kwatsa me kwaran kwatsa za ta yi ma in Allah bai aiko ta ba saboda da an ga irin wannan aka yi tsawa din nan sai ka ga abin nan hadari ya yanke sai ka ga wani dutse ya faɗo sai ya kashe mutum to sai mutane suke jin tsoron sa wai har suke rantsuwa da shi sai a ce na rantse da aradun Allah ko na rantse da kwaran kwatsa ko tarnatsa to duk kakka rantse da su su ma halittu ne ba sa iya aiwatar da wani abu sai wanda Allah ya sa su fa yusibu bihi man yasha'u sai Allah ta'ala ya samar da wanda ya ga dama ya samar da shi imma dai ya halakar da shi ko kuma ya samar da shi a gonarsa in ana nufin ruwan in ana nufin ruwan sai Allah ya aika shi gonar wanda Allah ya ga dama domin da can Allah keke da keke yake wa mutane ya tabbata hadisin Bukhari idan kana zakka sai a turo girgije ruwa a gonarka sai a tsallake gona wanda baya zakka da haka ake yi to sai yake gaya mana cewa wani mutum ya taho sai ji da daddare hadari ana cewa tafi gonarwa ne ana ba hadarin umarni tafi gonarwa ne sai biyo hadarin ko ya ji yayi ruwa iya gonar da safe sai zai samu mai gonar ya ce jiya a cikin hadarin nan naji an kama sunanka sunanka wani ko yace eh, ce? to a hadarin nan jiya naji sunanka kuma naji an ce a zo a yi maka ruwa me yasa Allah ya yin ruwa a gonar kowa ya a gonarka yace abinda nake shine idan nayi shuka ta fito sai na raba amfanin gonar kaso uku kaso ɗaya in ci ni da iyali na kaso ɗaya in raba wa talakawa kaso ɗaya kuma in aje shi a matsayin irin da zan shuka wata shekarar kaji kawai abin da nake kenan sai ce shi yasa na ji Allah ya ce aje a yi maka ruwa a gonarka to yanzu ma in ban da rahama Allah ta sa ana yi wa kowa da kowa da sai mu gane wanda baya yi da wanda baya yi in aka ruwa muka ga gonarka a bushe karau sai mu ce yawwa shi ma bai yi ba shi yasa Allah bai masa ruwa ba to shine Allah ta'ala ce wa yasrifuhu amman sha kuma Allah yakan juyar da shi ga wanda ya ga damar juyawa ga barinsa in ana nufin ruwan ma'ana ai ruwa a wani guri wani gurin ba ai ba ko kuma ana nufin wannan tsawa din da ake jifan mutane da ita to Allah ya jefi wanda ya ga dama da ita ya mutu kuma ya juyar da ita ga barin wani ba za ta same shi ba ya kadu sana barkihi Allah ya ce hasken walƙiyarsa ya kusa yazhabu bil absar ko yuzhibu bil absar ya tafiyar da gani wata ran walƙiya in ka kalle ta kaga yadda ta taho musamman kana daji kaga hasken walƙiya sai ka tsorata da kuma ƙarar da zaka ji ya hadu da shi na kwaran kwatsan nan sai kaga gaban mutum ya faɗi to shine Allah ta'ala ya ce hasken walƙiyan nan ya kusa ya tafi da ido yuqallibu Allahu al-laila Allah subhanahu wa ta'ala shine yake jujjuya dare wannan hara da rana wata ran dare ya fi rana tsawo wata ran rana ta fi dare tsawo wata ran rana ta fito a karkace bangaren gabas wata ran ta fito a karkace bangaren yamma wata ran ta fito a tsakiya wata ran kuma kaga ranar ta yi zafi wata ran kaga ba ta da zafi duk wannan Allah yake jujjuya su su zama haka wata ran dare kaga ya tsala tsananin duhu wata ran kuma kaga daren ba duhu sosai to duk wannan Allah yake jujjuya haka inna fi zalika a cikin yadda Allah yake saukar da ruwa da yadda yake ɗauko gizagizai da yadda suke ɗebo ruwa da yadda suke zubo da ruwan da yadda ake tsawa da yadda ake walƙiya da yadda ake kwarankwatsa la ayat la ibratan akwai abun izina li ulil absar ga waɗanda suke masu gani gani na basira ay dalalatul li ulil basair wal uquli ala wahdaniyatillahi ta'ala wa qudratihi wannan duka ayoyi ne da suke nuna masu hankali a bisa kaɗaitakar Allah ta'ala a cikin rububiyarsa da uluhiyarsa da sunayensa da sufofinsa na'am wallahu خلق كل دابة من ماء فمنهم yamshi يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى والله خلق كل دابة مما Allah ta'ala shine ya halicci dukkan wata dabba daga ruwa to amma kulla nan am ce amma urida bihal khusus domin Allah ta'ala ya kirawo mala'iku waɗanda suke sama su ma dabba to amma su su daga haske akai. yi aljanu daga wuta akai. yi mutane daga ƙasa ƙasar ce aka kwaɓa ta da ruwa ko kuma ruwan ana nufin ruwa na mani ko kuma ruwa wanda Allah ta'ala ya halitta wallahu khaliqu a wata kira'an kenan khaliqu kulli dabbatin mimma Allah ta'ala ko kuma ita dabba din waja'alna minal ma'i kulli shay'in hayy halittar da aka yi wa mutum halitta ce da take bukatar ruwa in ba ruwa to babu rayuwa to shine Allah ta'ala ya ce fa minhum daga cikin waɗannan halittu da Allah ta'ala yi akwai man yamshi ala batnihi wanda yake tafiya akan ciki ba a ce ma yamshi ba aka yi amfani da man wanda a larabci ana cewa man yus'alu biha an aqilin tagaliban lil aqil din aka ce akwai wanda suke tafiya akan cikinsa daga cikin halittun Allah kamar me kenan da me da me kamar miciji ko wa minhum man yamshi ala rijlaini a cikin su kuma akwai wanda yake tafiya akan kafafuwa guda biyu kamar tsuntsu ko da mutum wa minhum man yamshi ala arba'in akwai kuma mai tafiya akan kafafuwa guda hudu kamar sauran dabbobi da muke gani to akwai wanda yake tafiya ma da kafafuwa da suka fi hudun amma ba a kashi ba saboda wannan nadiran ne waɗannan su suka fi yawa masu jan ciki da masu tafiya akan kafafuwa guda biyu da ko masu tafiya akan kafafuwa guda hudu sai Allah ma ya haɗe duka da wanda ma aka sani da wanda ba a sani ba yace yakhluqullahu ma yasha Allah yana halittar ma ya sha'u abin da ya ga dama da haka wani ma kafafuwan sai sun fi hudu wani ma da wani abin da yake tafiya ɗin sai ka gani zaka ga abin mamaki in kana duba halittun ruwa da halittun tudu zaka ga abin mamakin halittar Allah da yadda suke rayuwa da yadda suke tafiya da yadda suke kwai da yadda suke haihuwa da yadda suke barbara da yadda suke renon ƴaƴansu za ga akwai ayoyin Allah da yawa inna Allah haƙiƙa Allah ta'ala ala kulli shay'in a bisa komai Kadirun mai iko ne Allah yana da iko a kan komai Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu aladan wanda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala iyafe mana subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk addu'a Allah ya shirye musu da ƴaƴansu Allah ya ba Allah ya shirye musu da ƴaƴansu akwai masu neman addu'a maza da mata ma'aurata Allah ya sa albarka a cikin zamansu. akwai marasa lafiya daban-daban Allah ya ba su lafiya akwai masu ciki mata suna neman addu'a Allah ya sauke su lafiya waɗanda ba su da shi kuma Allah ya ba su ‘ya'ya na gari akwai waɗanda shi ya musu yawa muna fata Allah ya ba su hanyar da za su biya bashin da ke kansu waɗanda kuma suke bin bashin Allah ta'ala ya fito musu da kuɗinsu akwai masu son mallakar gidan kansu Allah ya hore musu akwai masu neman aure Allah ta'ala ya ba su na gari akwai masu neman aiki Allah ya ba su aiki mai albarka akwai masu neman admission da masu fuskantar jarabawa da interview Allah ya taimake su da sauran bukatu na alkhairi kowa Allah ya biya masa bukatarsa ta alkhairi Allah ya raba mu da dukkan sharri Allah ta'ala ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya karya kafirci da kafirai Allah ya taimaki masu taimakon addini subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk